Jami'an tsaron sun tarwasa mata uku 'yan kunan bakin wake dauke da bama-bamai a mashigin kasuwar Madagali da ke jihar Adamawa, inda jami'an soja tare da haɗin gwiwan 'yan banga ke binciken abubuwan hawa. Mutum da ya rasa ransa yayin da uku ke karban jinya a asibitin Micika. ya da labarai na jihar Adama Alhaji Ahmed Sajo ya tabbatar da dakile yunkurin kai hari kunar bakin wake kan kasuwar wanda ke ci ranar Juma'a. Ok, to bisa rahoto da muka samu daga wurin jami'an sojoji da wasu jami'an tsaro da kuma shugabannin karamar hukuma an samu tashin bama guda uku a madagali guda ɗaya a kusa da cikin point na maharba da yan banga guda ɗaya a kusa da cikin point na ɗaya kuma a wannan tasha ko matattara inda ake tara motoci a kafin mutane su cikin gari bisa rahoto da muka samu dai da ikon ubangiji Allah wannan ya zama sanadi ne na matakan tsaro da aka ɗauka na wadda zai hana zuwa cikin kasuwa inda yake dama nan ne muna ga dai Allah da ikonsa ya kare suka tsaya a wayannan wuraren kuma a bisa rahoto da muke da shi yanzu haka mutum ɗaya ne ya rasa ransa wadda ana bincikawa ko wane ne ne sannan kuma mutum uku suka ji ciwo kuma suna asibiti a Rahotanni da ke fitowa daga yankin na saba wa juna kan adadin asarar rayuka da waɗanda suka ji raunuka ga bayanin da hukumar 'yan sanda ta jihar Adama ta bayar ta bakin jami'in hulɗa da jama'a SP Otman Abubakar. An samu 'yan kunan bakin wake wanda suka yi yunkurin su shiga kasuwa domin su tada wannan bama-bama da ke su Allah kuma ya ikon shafin ya tarwatsar da su ma ba mu rasa rayuka ko daga daban ko daga wajen al'umma wannan wajen ba dpo ne da ke kula da wannan yankin abin da ya turo mana kina kan kuma wayannan yan konan bakin waken bom din ya tashi da su kuma suka rasa rayukansu ba tare da sun salwanta tare da su ko dai na kan binciken din duk wani abin ka samu karin haske kuma zai turo mana shi ma shugaban karamar hukumar madagali muhammad yusuf ya yi karin bayani kan kunar bakin wake da aka auna kan kasuwar sai da safe na misali karfe tara aka ce ga abin da ya faru a madagali inda kamar wajen cikin point nasu kuma aka kamar tasha bisa ga labarin da na samu dai Allah ya kiyaye babu rayukan da aka rasa da alamu gangamin da gwamnatin jihar Adama tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro ke yi wa jama'a na sa ido kan miyagu da ke niyyar kisa harin kunar bakin wake ya so mu haifar da kyakkyawar sakamako a nasarorin da aka samu wajen dakile biyu daga cikin uku na harin kunar bakin wake da aka kai kan kasuwar madagali kasa da watanni biyu da suka gabata sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya Yeah.